Gina tituna muhimmin bangare ne wanda ba gwamnatin da ka iya watsi da shi. Hakan yasa gwamnati mai ci yanzu ta dukufa wajen gina sababbi da gyara wasu tituna a cikin jiha. Kuma an kammala da dama daga cikinsu a yayin da wasu na matakai daban-daban na kammalawa. To sai dai zagayen labarin NTA a wasu sassa na garin Gusau da suka hada da Marere da Samaru da kuma Janyau da dai sauransu. Ya bayyana cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara kaimi a wannan hauji da suke zantawa da labarun NTA wasu mazauna da kuma masu ababen hawa sun bayyana damuwarsu da yanayin waɗannan tituna. Sai suka yi kira ga gwamnati da ta wa Allah ta taimaka a wannan haujin domin sauƙaƙa musu wahalhalun da suke fuskanta. Kuma an kai ruwa to hanyar tana kara jagolewa ma ba wanda zai bi ya wuce ko ya shiga cikin daɗin rai ka ga yanzu ma wancan iyali na ne amma ga girin mahaifiyarsu nan zan kai su amma akan saboda rashin kyan hanyar dole nan na aje saboda yana iya shiga wani waje in samu matsala da ƙarhina na a zantawarsa da labarun nta mai ba gwamnan shawara a hukumar kula da gidaje da tsara birane alhaji muktar muhammad ya ce gina tituna na daga cikin abubuwan da gwamnati mai ci yanzu ta ba muhimmanci duk da kalubalen tattalin arziki da yanayin tsaro da take fuskanta ya kuma ce shirye-shirye sun kan kama na kawata garin gusau da sababbin shatale-tale da kuma titunan cikin gari wasu wurare da suka cunkushe roundabout da za a faɗaɗa su a buɗa su mutane su samu hanyoyin wucewa akwai unguwannin da kuma an toshe su daga kan babban hanya wanda mutane da yawa ba su ma unhwani da wurin ba wasu ma magada suka gada wurin kuma ba su yi komai a wurin ba za mu ba gwamnati shawara ta nan za a fitar da hanyoyi mutane su samu hanyar shigowa babban titi a ko'ina cikin gari alhaji muktar darma ya yi kira ga jama'a da su yi hakuri da gwamnati mai ci yanzu a kokarin ta ne kawo musu ababen more rayuwa muhammad muhammad dan sa'idu